shine binna gawa an gama sallah ai za a ɗauki gawa ko zuwa makabarta abin da ya fi dacewa a sunna shine a ɗauki gawa a kafaɗa zuwa makabarta ba ɗauki gawa akan abun hawa ba shine abin da ya fi dacewa amma da yake mun zama ragwage aga in an yi rasuwa ma in ba motan ɗaukan gawa sai hankali ya tashi to da ba za a samu wasu mazaje da za su yi ƙorin su ce ku ɗora mana ba a ɗauka ana tafiya in sun gaji wasu su karfa in sun gaji wasu karfa ne abin da ya fi dacewa amma an ɗora a kan abin hawa ba a yi laifi ba sai dai akwai ƙa'ida. in an ɗauki gawa a kafaɗa ba a ɗora a kan abin hawa ba to ana so waɗanda suke raka gawan ya zama a samu wasu suna tafiya a gaba wasu a baya wasu a dama wasu a hagu an fahimta ko matakar ba ɗora gawan akan ne abun hawa ba to a samu mutane suna tafiya ne a duka gefe hudu na waɗanda suka ɗauki gawan kuma suna tafiya in sun gaji wani sai ya sai ya karfe su amma in an ɗauki gawa akan abun hawa ne sabun da yafi dacewa da sunna shine gawan abin hawan da ya ɗauki gawan yana gaba ko kuma sauran da kuke raka gawan kuna bin shi a ina a baya an fahimta ku? kar ku wuce ya zama gawan na gaba ku da ku ɗauki gawan kuna bin shi a baya shine abin da yake dacewa da sunna so wannan kenan in an isa makabarta abin da za a yi na na farko shiga makabarta haramun ne a musulunci tafiya tsakanin kaburbura da takalmi haramun annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fada sosai akai wanda za ga da yawa ɗan izala suna wannan daga mutum hatta yana zuba ƙasa a cikin kabari ma da takalmi a kafan shi annabi sallallahu alaihi da ya ga wani da takalmi a tsakanin kaburbura manzo Allah sallallahu alaihi yace kai zaka iya hawa gadon matanka da wannan takalmin an fahimta Za zaka kuskure ne haramun ne in mutum ya shiga makabarta haramun ne tafiya tsakanin kaburbura da takalmin shi ai makwancin wasu ne ai ko ba haka bane yanzu kai kashin fiɗa katifan ka sai wani zai sa kafa ya taka da kuma takalmi a kafan shi takalmin da ya gama yawo a gari ina ga mai raba ku sai ya shirya ku oke shi wanda ke kabari saboda ba zai iya tashi ya yi fada ba ku saka mu gyara wani na taba jin wani yana ce ma Dr. Ahmad Ibrahim Bamba Allah ya gafarta mishi yace to ai makabartan mu ne akwai kaya da wayar yace me hana ku gyarawa ai ku ne ba ku gyara ko kai zai gyara kanshi ne za a gyara ne tun da ba ku gyara ba ku je ta soke in ta soke ka yau ta soke ka gobe jibi za ka je ka gyara sana ka kuskure ne ya zama wajibi mu gyara kuma abin da ya fi dacewa da sunna ne a binne mutum a makabarta sannan ba a binne kafuri da musulmi a makabarta ɗaya shari'a bai yadda ba a yi wajen binne kafurai daban wajen binne musulmai daban an gane ku ba a yadda a haɗa kafirai da musulmai a makabarta ɗaya ba shari'an Allah bai daba. ba sa'an nan daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye game da binna gawa shi ma gawa ba a binne shi a waɗannan lokutan da aka hana yin sallah misali an gama yin sallan gawa kafin a je makabarta kafin a je makabarta sai aka shiga wannan lokutan da muka yi bayani ɗaru da ba a sallan gawa a ciki to shi ma wajibi ne a jinkirta har sai an har sai an gama har sai lokacin ya wuce hello subaya na da class ne an gane ko ka ba a binne gawa a waɗannan lokutan da muka yi muka yi bayani akai an gane ko a ah, sa'annan wanda aka kashe su a filin yaƙi a wajen jihadi to su ba a kai su makabarta ana binne su ne a gurin da aka kashe su an gane ku haka annabi sallallahu alaihi yayi da waɗanda aka kashe a Badar da waɗanda aka kashe a yaƙin Uhud an gane ku sa'annan daga cikin akwai lokutan da shari'a ta ɗan ta dan kausasa haka in ba lalura ba kar abin na mutum a wannan lokutan kar ai janaza a wannan lokutan Hello, Subaya, zan zo ku jira ni, insha Allah zan zo. Akwai lokutan da in ba lalura ba, ba a so a binne, a yi binne mutum a wannan lokaci, a yi janaza wannan lokaci. Na farko shi ne cikin dare. Shara ta ɗan ta hana binne mutum a cikin dare. Dalili shi ne in aka ce za a yi janaza a dare, cikin dare, to za a masa rowan jama'a. ko ba haka bane jama'an da za su halarci janazan za su yi karanci an fahimta ku? za masa rowan jama'a amma in akwai lalura to babu laifi amma in babu lalura a yi haƙuri gari ya waye ido na ganin ido jama'a su zo su halarci binne shi kuma in za a haka kabari suna ce a fada da kabari kar a yi kabarin da an sa gawa zai matsi a a yi kabarin da za a tsofa gawa subul ya shiga ciki haka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fada annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihfiru wa awsi'u wa u'miqu wa wa ahsinu yace ku haka gawa ku yalwata ku haka kabari ku yalwata kabarin kuma ku kyautata hakan kabarin an fahimta ku. kuma kabari kala biyu ne akwai kabari lahdu, akwai kabari ashaqu an aka ce kabari shakku ne ƙabarin da muke yi sai a haƙa guri babba sai kuma zuwa haka ɗan ƙarami a tsakiya ko shi ya kira da ashakku akwai kuma allahdu shi allahdu shi a wanda yawancin laraba suka fi shi ne shi za haƙa rami ne mai tsayi haƙa rami mai tsayi a cikin ramin sai a zo bangon gabas na ramin sai a haƙa ɗaki a ciki to wannan ɗakin shi za a tsofa mutum sai a rufe nan sai a zuba ƙasa an gane ku to shi na kira da allahdu ta lokacin da muka yi karatun littafin nan da marigayi malam aliyu umar bawa allah ya ji shi. sai ce yana ba da wasiyyar in ya mutu a mishi allahdu muka ce malam ka yi haƙuri ka janye wannan wasiyyar kuma ka yi ce malam ka yi haƙuri ka janye wannan wasiyyar ka ce za a yi allahdu to kaga akwai matsala yawwa Allah ya samu dace Allah ji kan shi gafarta mishi to wannan wannan kenan saboda haka ana so a yalwata kabari kar ai kabari yadda za a dinga tsofa mutum da kyar wani lokaci zaka je makauta kaga ana tsofawa da kyar ana ce a dai sa kawai kuskure ne ai kabari da fadin da za a tsofa mutum kawai tafiya da sa'annan kamar yadda muka faɗa ya halatta ai allahadu kuma ya halatta ai ashaqqu kuma ya halatta abin da mutum sama da ɗaya a kabari ɗaya an fahimta ko an samu kamar da zo mun ba da misali a ta yadda ‘yan ta'adda suke su je ƙauye su je gari su kashe mutum ɗari da hamsin sai a ce kowa a ma kowa kabarin shi a yi kabarbura ɗari da hamsin aka ga akwai wahala ai ko ba haka ba to a irin wannan halin za a yi kabari mutum biyar biyar a kabari ɗaya ko wani kabari ɗaya ko mutum uku uku to in aka yi irin wannan in aka tashi binnewa to a inda ake shi ne a cikin in an yi kabarin mutum uku uku ne za a sa to wanda za a fara sa shi a yana kallon gabas shi ne wanda ya fi sauran duka karatun ƙur'ani. shi ake fara sa shi a gaba an fahimta ku? mai biye da shi a sa shi ya biyo shi mai biye da shi a sa shi ya biyo shi kaga yanzu mun faɗi abubuwa na biyu kenan muka faɗi gabatar da mai karatun ƙur'ani. a sallan gawa mun ce ana gabatar da me wanda ya fi karatun Qur'ani yanzu kaga a an mutu ma za a binne a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda za a fara sashi a gabas shi ke kallon gabas saura su bi shi a baya shine wanda ya fi ne karatun Qur'ani ashe har har bayan an mutu me wanda ya karatun Qur'ani ya fi kowa daraja an fahimta ko ka shi za a fara sashi a gabas tukun sai a sa saura su biyo shi sannan waɗanda suka fi cancanta na su sa gawa a cikin kabari su ne maza ba yadda mata ne su zo su sa gawa a kabari ba sai dai gurin da ba mazan gaba ɗa sannan wanda ya fi cancanta ya sa gawa a rami shine wanda ya zama mafi kusanci da wannan gawar misali mutum ya mutu ga 'ya'yan shi to waɗanda ba 'ya'yan shi ba kar su yi saurin azo'in shiga cikin kabari cewa su za su sa babansu a cikin kabari sai 'ya'yan ne suka ce musu bismillah an fahimta ko haka in mutum a misali baban mutum zai mutu ga iyayen shi ko mace ta mutu ga mijinta an je makabarta karka azarfin zuwa ka bari mijinta ya shiga shi kuma ya zaɓi wanda za su sata a kabari tare sai dai da sharaɗi ɗaya in ya zama a daren kafin lokacin da za a yi janazan shi namijin ya yi saduwan aure da iyalin shi duk wanda ya sadu misali da daddare sai da safen nan aka yi janaza to annabi ya hana shi shine ya sa gawa a kabari an fahimta ku misali sai ai rasuwa yanzu sai mu je makabarta sai gashi za a sa gawa a kabari sai zama kai ka sadu da iyalinka je da daddare to kar ka zama cikin wanda za su sa gawa a kabari ka ja gefe eh ka ja gefe an fahimta ku haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shelanta lokacin da Zainab ƴarsa ta rasu Ya ce za a shiga kabarin yace duk wanda ya samu da iyalin shi da daddare kai shiga kabarin nan ya jage ya an fahimta ko zaka mutu shi sa malam Muhammad Awal Adam Albani Zaria Allah ji dan gafarta mishi shi da wannan kaidan aka je makabarta in shi jagoranta sai ya shelanta yace to duk wanda ya samu da iyalin shi je kai zo nan ya bari mu gawa a kabari saboda ya sa a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku sannan abu na gaba da ya shafi binna mutum ana sanya gawa ne sunnan manzan Allah gawa ne a kabari ana shigo da gawa kabari ne ta wajen kafa misali wannan ya kada bane saboda ana kuskure sosai za a dan an je makabarta sai kaga an sauke gawa sai a ije shi a gefen kabari sai ka an sauko shi sai a sako wannan kuskure ne ya sa a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an zo da gawa ga kabari nan ga kashin kabari ko ga inda kafa zai zama ga inda kai yake ana shigo da gawa ne haka haka manzon Allah ya koya kuma ana shiga direct ciki ba za a iya ya sake direct ciki za a yi kuma ka tashi sa shi kabari ya fara taba kasan kabarin kafin gangan jikin shi kai kafa in aka dauko shi daga tun daga waje kenan tun daga waje direct cikin kabari za ta fi dake kuma za a shigo da shi ne ta da kafa ba ta gefe ba malamin malam anwar fayi na su kuma na taba jin malam ibn rukun shi mai fada yake ka mu a mu a arewa jefa gawa muke ba sashi ba me jefa yake da gaskiya gefen nan jefa ba kenan amma sashi a kabari shine a shigo da shi ne da muke bayani an gane ko yawwa ina lura lokacin da ma da alifa ya rasu za ka da mu su ma ba ta yan fasahin haka kuma sai da aka aka kiyaye haka so da shine shine sunna an gane ko saboda haka a kiyaye ko shekaran jiya da muka je wani janaza an shigo da gawa suna cikin kabarin shafin nasa a zo da shi ta haka sai wani keke mu ai da an kike a gefe sai a sa shi ya ba a sunna sai shi sai shi sai shi yasa yasa to da janaza ibada ce kuma ibada za a baka lada ne ko in kai yadda aka ke kai an gane ku ana sa gawa a kabari ne ta sa ta dama in sa gawa za a kwantar da gawa a gefen dama sa na kallon gabas an ta ku bayan sa yana kallon ne yamma haka ke kwantar da gawa a gefen dama an gane ku za kana je makabarta ku yi kuskuren fatar da gawa a gefen mai hagu in ma an fahimci cewa daga da gefen hagu aka sa shi to a cire a juya shi an fahimta ku shi yasa ai wanda mutum daya ake binne ta da gefen hagu shine misali mace ce ba musulma ba ko kirista ce ku bai wudiya sai ta auri musulmi sai tana da ciki sai ta rasu misali ko kuma tana da ciki sai ta rasu nan da ke cikinta menene shi musulmi ne ita ko menene ita yau zai a za a yi gare ka. To shi ne malumar ka ce yadda za a yi sai a binne ta da gefen hagu. san dalili? Ah. ai da a ciki yana kallon bayan ko ba gane ba in aka yi tinye da gefen hagu shi kuma lokacin ya kwanta da gefen ma kuma ita za ta kalli yamma shi kuma lokacin yana kallon ya an fahimta ku babu wanda ba bada da wani kallon bayan ne da gefen na wanda ba musulmi ana ba na wasu da ba musulmi ba eh ita ba za a ba su ba so da ai kuna san ku tare da ita a mazamatan arna za ku bi ne da makarantar musulmi ba saboda ita shi kuma kiftatan wato ka gane abin da yasa abin zai ba mu mamaki shine mun tsinci kanmu a society din da muke takuɗe amma ai a a shari'ar musulunci kowane gari ana yin anguwan arna daban ne anguwan musulmai daban musulmai da arna suna haɗuwa ne kawai a kasuwa amma mu sai zama tun da ba tsarin musulunci muke bi ba demokaratiyya muke bi ko ba ga demokaratiyya to to sai zama a takuɗe sai ga ga gidan liman ga hotel ko yanzu kamfanin giya inda aka fi kowa shan giya a garin na yi bayan gidan liman ne kaga ya lalacewa ya kai lalacewa amma kaga inda muna muna muna rayuwa ne a environment jagorori waɗanda suka san haƙƙinsu na addini bai kamata haka ba ana ma ana yin anguwannin arna daban shi sa ai duk garin duk garuruwan Hausawa in ka je sai ka ga akwai sabon gari kuma ka je ka yi tambaya sabon garin su suka fi yawa a gurin abin da yake shi yasa duk inda arna suka zo garin Hausawa sai a buɗe musu gurin shine za ga gana kyan sabon gari yawanci sabon gari za ga ba musulmai ba ne daga baya ne musulmai ko kuma su suna musulunta ɗaya bayan ɗaya har musulman su zo su yawa amma ko kano ne in ka je sa ko har yau ko zaɓe aka yi a kano a sabon gari ar ne ke ci a kano fa so da angon dama na wane ne nasu ne to haka ne tsarin musulunci yake Allah ya sa mu gane abu na gaba shine ana son waɗanda za su sanya gawa a cikin ƙabari, su waɗanda za su ɗauki gawa su sa a ƙabari, to ana so lokacin da za su sa gawa a ƙabarin akwai addu'an da za su yi, za ce bismillah ko wa'ala sunnati rasulillah ko su ce bismillah wa'ala millati rasulillah duka ya tabbata. su waɗanda ba wai waɗanda suke tsaye ba za ga yawanci wanda suke tsaye ga an haɗa waje bismillah wannan kuskure ne a su waɗanda suka riƙe gawan za su sa a cikin kabari su ne za su ce bismillah wa ala sunnati rasulillah ko su ce bismillah wa ala millati rasulillah an gane ku su waɗanda suka riƙe gawa za su sa shi a cikin kabari haka za su haka za su faɗa sa'annan akwai wata sa da ba amma to dai abin da ya sa ba ma shine wasu sun ca shine idan an binne gawa za ga dattijai haka za ga sun zo kowa na ɗiba ƙasa ya zuba so uku sunna ci. amma mu abin da ya muka sai aka saboda an kyamata sai ga mutum in zai zuba sai ga yana min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra haka sai muka kai muka kyamace a wasu a shi zubawan so uku suna ce an fahimta ku amma wannan abin da ake faɗa lokacin zubawan shi kuma suna wani to a kai a matsayin na wani suna sai ka zuba sai ka yi a annabi sai a yi za ka zuba ne bakin ka alaikum ne ba wuce ba tare da kai wannan minha wa fiha wa minha ba an fahimta ku to haka shi ma ya kamata mu kiyaye wannan abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu sannan in an sa gawa a kabari ba a so kabari ya shafe da kasa yadda ba za a ga alama akwai kabari ba ko ba a so kabari ya yi tudu da yawa ba a so tsayin kabari daga kasa zuwa gaba ɗaya tudun shefi ya wuce shibir ta kina tsakanin nan zuwa nan shi ne ta kina an gane ku duk kabarin da tudun shi ya wuce haka ya fa a sunna Zaka ba dole wane wai ke an mai da duka kasar da aka kwashe a kabari. A ana kan zuba kasar daga lokacin da kabarin ya dan riga ya dago ya zama ba bai sake da kasa ba. An gane su sauran kasar a hakura haka. Inda har an zuba sai wuce ne take da sai a wasu sauran. An fahimta ku. To kaga inda haka ake yi kaga maganan a samu wani abu ma a sa a kabarin ko bulo ko ko garafu ko kaza ko kaza kaga duka bai taso ba kenan shi kanshi kasan kabarin ma an ce a rage in zai tudu ya yawa balle kuma wancan can ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗa sarihatan cewa kar a yi in an yi ma a rusa hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki abu ga kai ya mika ma ɗaya daga cikin sahabbansa yake ka je ka faɗa wata duk wani kabarin da ya tudu ya wuce take daya ko kabarin da aka gina ko kabarin da aka mishi plasta ko kabarin da aka yi rubutu a ciki duka ka kawar da shi a cikin kabarin don kuma ka kabar makabartar mu ya zama inda ka san wani business center sabuwar kata kata game hmm. irin kaje kasuwa din nan kasan kasuwa ne da sabuwar kowane saboda an kawa died on 5th april kuma ya din nan sunan wunki ne ba ko ka rubuta a kan kabarin dan wani to to what me ba da amfani da zai mu dan na san wani zai ke mun kai kanka wani amfani ne maka babu za ka fi kiyaye irin waɗannan irin waɗannan abubuwan ba zai a wannan sa'annan ya halatta yin wa'azi a makabarta a lokacin da ake kan binne mamaci shi ne abin da ya fi dacewa abin da ya fi dacewa ana yin wa'azi ne kafin a gama binnewa amma mu gama yawanci muna yin wa'azi ne bayan ai ne an gama amma annabi sallallahu alaihi sallam yana yin wa'azi ne kafin a gama ana kan binnewa wanda suke tsaye din nan ne kun sai tsayuwan maza sai rinka sauraron wa'azi sai a rinka tunatar da su a nan safa hadisai da yawa za ka kana karantawa za ka na faɗa maka a makabarta ana kan bin mamaci a nan alaihi wasallam yayi kaza kaza kuma yayi wa'azi ce kaza da kaza sa'an nan ya halatta in akwai wani lalura bayan an binne mutum kuma a haɗa a fito da shi